آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين نعم الله يقول فلولا كانت قرية آمنت وتباب وتأل القرية وجتي إيماني فنفأها إيمانها إيمانا تي أمبانيتا إلا قوم يونس سيمتانا النبي يونس lamma amanu yayin da suka yi imani kashafna anhum azabal khizi sai muka yaye musu azaba ta wulakanci fil hayatid dunya a rayuwarsu ta duniya wa nahum ila muka jiyar da su daɗi har zuwa wani lokaci to Allah madaukakin sarki ya kawo kissar annabi nuhu a annabi yunus alaihi cikin irin wannan takaitawa domin ta dace da ta'aliqin da ake yi ta'aliqin da ake yi shine waɗanda Allah bai rubuta musu imani ba duk yadda ka kai ga yi musu wa'azi ba za su yi imani ba waɗanda Allah ya rubuta musu imani kuma za su yi imani din kamar yadda mutanen ƙarya annabi Yunus alaihi salam suka yi imani sun yi imani Allah ya karbi imaninsu. karbi duk da cewa annabi Yunus alaihi salam yayi musu addu'a Allah ya halaka su idan har ba su yi imani ba suka zauna ba su yi imani da shi ba sai da suka fara ganin burbushin azaba sannan sai suka yi imani to ubangiji sai musu wannan baiwar ya karbi imanin su duk da cewa sunnar ubangiji galibi duk sanda azaba ta nufo wani ya ce kuma a lokacin ya yi imani ba za a karbi imaninsa ba amma su an karbi imaninsu sai suka zama togaciya daga ka'ida ta gaba ɗaya daga ka'ida ta bai ɗaya ka'ida ta halaka dukkan wata al'ummar da bata imani ba yayin da azaba ta zo mata gadan-gadan da rashin karɓar imaninta kamar yadda ba a karɓi imanin ainihin fir'auna ba lokacin da ya gan shi ya shiga ruwa lalle ya tabbata haƙiƙa ya halaka a lokacin da ya imani Allah bai karɓi imaninsa ba ya ce al'ana wa qad ta qablu wa kunta minal mufsidin sai yanzu kuma alhalin ka cika rayuwarka da ɓarna ka zama cikin maɓarnata? sai yanzu ne za ka yi imani ubangiji bai karbi imaninsa ba aka yi masa inkarin imanin da ya yi aka nuna masa ya makaro amma ga mutanen annabi yunus alaihissalam allah ya karbi imaninsu annabi yunus alaihissalam shi ne yunus ibn matta wasu suna cewa matta ɗin sunan mahaifiyarsa ce amma a cikin abin da ya zo a cikin sayul bukhari matta ɗin sunan mahaifinsa ne matta sunan mahaifinsa ne ba sunan mahaifiyarsa ba yunus ibn matta Allah ya aiko shi a cikin mutanen mutanen nainawa nainawa gari ne a cikin lardin mausil al-mausil lardi ne na arewacin ƙasar iraki arewacin ƙasar iraki a wannan lokacin a wannan lokacin akwai ashuriyun sarakunan ashuriyun ne suke mulki a gurin kuma kun san cewa buktanassar ya je ya yaƙi abin nan banu isra'ila kamar yadda muka faɗa jiya ya yaƙi banu isra'ila a baitul maqdis ya kwaso wasu daga cikin ribatattun yaƙi fursunoni daga cikin banu isra'il wanda suka zo nan babila a wannan yanki na mausil suka zauna a matsayin fursunoni kuma suka hayayyafa ma ya zama da akwai tsirarin ahlul kitabi a gurin to annabi annabi Yunus Allah ya aiko shi cikin wannan gari na Nainawa a cikin garin Mausil a lardin Mosul cikin kasar Iraki lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga mutanensa ya musu wa'azi kamar yadda kowane annabi yake yi wa mutanensa wa'azi suka kangare suka ce ba za su yi imani da shi ba za su yadda da shi ba shine yi musu addu'a ya gargaɗe su cewa Allah zai saukar musu da azaba tsawon kwana arba'in idan ba su yi imani ba azaba za ta riske su to sai ya kasance ba su yi imani abin nan kwana talatin da biyar. ba su yi imanin ba shi kuma a lokacin ya fita bisa fushi da fusata ganin cewa gashi kwanaki suna ta tafiya amma mutanen nan ko a jikinsu harka gabansu kawai suke yi kwana talatin da biyar ya wuce mutanen da ba su yi imani ba sai ya fita a fusace wa zannuni idh dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin annabi annabi annabi yunus shine zannun nun shine kifi lokacin da ya fita ya gudu ya bar su Allah madaukakin sarki ya ba mu kissarsa a cikin suratu safat wa inna yunus lamina al-mursalin id abaqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fakana min al-mudhadin فالتقمه الحوت وهو ملين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون wato annabi yunus ya kasance daga cikin manzanni lokacin da ya fita ya gudu kamar yadda bawa yake guje wa ubangijinsa haka ubangiji ya sifanta gudun da yunus ya yi daga alkaryarsa id abaka ilal fulkil mashhud ya tafi jirgin ruwa wanda yake ciki an cika shi da fasinja an cika shi da kaya jirgin ruwa na mutanen alfinikiyun wanda suke zirga-zirga wajen ɗaukan mutane daga wannan yanki su kai su sham su dawo su ɗauki wasu su kai kaya da sauransu saboda haka sai ya shiga wannan jirgin ruwa bayan kuma jirgin ruwan ya cika ta ya abin da ya cika ya batsi da mutane da kaya Allah ya ce alfulkil mashrun an cika shi an gama lodi to saboda haka sai lodi yayi wa jirgin rawa dole ne a rage a rage wani in ba haka ba duk za a mutu to wanzuwa za a jefa a ruwa to shine kowa ya kalli kowa kaga ba wanda zai ce shi a jefa shi to shi ne kuma a gurin ba wanda aka yi wa kallare ni tunda da an kai wa wani kallon kaga shi za a jefa kowa a kafe yake da kafafuwansa aka ga to kuma za a halaka ne gaba daya aka ce to sai a yi ƙura'a to shi ne aka yi ƙura'a sai ya kasance annabi yunus alaihi salam ƙura'an na faɗa a kansa aka yi har sau uku kasa irin wannan karan farko dama mutum ba zai amince da wuri ba aka yi na farko sai ya yi runtu aka yi na biyu zai runtu na uku ya ce to shi kenan ba kuma yadda za a haka ubangiji ya yanka masa fasaha mafaka da minal muzhadin muzhadin shi da almaglubin ya zama cikin wanda aka rinjaye su ƙura'a ta haukansu saboda haka sai suka jefa shi cikin ruwa falta kama hulhutu ana jefa shi ruwa sai babban kifin nan sai ya loma da shi Allah ce falta kama hulhutu sai ya loma da shi zama kai sai ya haɗe shi bai karya ƙashinsa ba bai tauna namansa ba ubangiji sai ya aje shi a cikin kifi wasu ce kwana arba'in wasu ce kwana hudu ya yi wasu ce kwana bakwai wasu ce amma dai Allah ya aje shi a cikin kifi to a wannan lokaci ya kasance cikin masu tasbihi to wannan shine abin da ubangiji yake riskar bawansa da shi yayin da ya shiga bala'i ya koma ga Allah falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi ba'th ba dan yana cikin masu tasbihi ba masu tuna Allah da yi ta zama a cikin wannan kifin har zuwa lokacin da Allah zai tashi mutane a fito da shi daga cikin wannan to shi da yi tasbihi Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin fanabadhnahu bil ara'i wa huwa saqim daga nan sai sai ubangiji ya sa kifin nan ya amayo shi a gabar teku baya da lafiya domin Eh, wanda ya zauna waɗannan kwanaki a cikin kifi dole ne ya rashin lafiya amma banda shi Allah ya so shi da rai ai ba za ka rayu ba sauraka sai ya abin nan fa'ambatna alaihi shajaratan min yaktin muka fitar masa da bishiya ta abin nan ta kankana domin ya samu abin da zai fake ya samu kuma abin da zai sha wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidu fa'amanu famatta'nahum ila ilahi sai muka aika shi zuwa ga mutane dubu ɗari ko kuma sun ɗara haka wato sai su Allah ubangiji ya cito ya koma cikin alƙaryar da ya baro saboda haka da ya je sai suka yi imani ubangiji ya ƙyale su har zuwa wani lokaci kamar yadda ya kaddara mu kowa ya karɓi ransa a lokacin ajalinsa to shi da Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kai ma a cikin al'umma ka akwai wanda wannan nahama din za ta riske shi kuma haka ta faru ai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo fatu makka ai kaga dukkan wasu wanda suka rage a cikin garin makka a lokacin duk sun karbi sun karbi musulunci wato ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da rinduna wanda da ba su yi imani ba da ƙarshen su gaba ɗaya ya zo lastasalahum tun da rundunar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita fatu makka ba za su iya gaba da gaba da ita ba ba za su iya rukumawa da ita ba to amma sai Allah ya so su da rahama sai ba su tsaya sun yi turjiya ba lokacin da annabi ya je fatahu makka kafiran quraisha ba su yi wata turjiya ba kawai sai suka sadu da suka sallama annabi ya ce to kada a taba kowa man dakhala al-masjid al-haram fa huwa amin wa man dakhala baytahu aghlaqa ala nafsi fa huwa amin wa man dakhala bayta abi sufyan fa huwa amin Do wanda ya shiga gidansa ya kulle to a kyale shi duk wanda ya shiga masallaci ya fake da masallaci a kyale shi duk wanda ya shiga gidan shugaba Abu Sufyan a kyale shi kaga wannan siyasa ce ta mulki a lokacin zai ji cewa an girmama shi ce duk wanda ya shiga gidan shugaba Abu Sufyan a kyale shi to a lokacin ne duk suka suka yi ta imani wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka kashe shi ne Abdullah ibn Khatal Abdullah ibn Khatal shi wannan ya ki saduda ya ki sallamawa ya ci gaba da tirjiya ya je ya rike a starul ka'aba a lokacin ya rike abin nan rigar ka'aba a yadda suke yi a jahiliya a jahiliya idan mutum ya yi aika-aika ya gudu wai kada a taba shi sai ya je ya rungume ka'aba to yana zaton har yanzu jahiliya za ta yi amfani ta haka sai ya je ya rungume ka'aba annabi ya ce a kwakulo shi a zaƙulo shi a fito da shi aka fito da shi kuma aka kashe shi to kun banda shi babu jinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zubar a garin makka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama suka taru yace ce to me kuke zaton zan yi da ku me kuke tsammanin yanzu zan yi muku domin duk sun san tarihin abin da ya faru ga annabi da sahabbansa da musgunawa da keta da mugunta da suka yi masa duk sun san tarihin yanzu ga su a hannunsa yace ce to me ya zaton ku zan aikata da ku ma zannukum anni fa'ilun bikum me ya tsammanin ku yanzu zan yi muku sai suka ce khairun akhun karim wabnu ibn akhin karim alkhairi muke tsammanin kai mana dan uwa ne kai mai karamci kuma dan dan uwa mai karamci sai ya ce izhabu fa antum tulaqa la tathriba alaykum al ku tafi duk an sake ku duk kun zama yantattu a yau babu wato ainihin tsangwama ko kuma ainihin babu tuhuma a kanku a yau saboda haka duk sai suka samu kansu a wannan lokacin kaga wannan yanayin nasu ya yi kama da yanayin mutanen annabi yunus wanda su ma ga azaba ga dangadan ta zo musu amma allah ya karbi imaninsu to su ma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sun zama a hannunsa amma duk da haka sai ya musu afuwa to wannan irin wannan afuwar ita ce ake yaba al'afu inda al-maqdira lokacin da ka kamma abokin gabanka ka cin masa ya zama na kana iya yin ko menene da shi ya zama a tafin hannunka shi kansa ya karaya ce to me kake tsammanin yanzu zai faru gare ka babu shakka idansu za su fito za su furfuto yana jirin yaga kawai me za ka yi masa sai ka ce to jika an yafe maka to irin wannan afuwa din ita ce abin yabo ba bayan an fi ka ba ka yi afuwa an fi ka ba yadda za ka yi ka ce to na yafe bai kaya bai to na'am yafewar ta yi in ka yafewar da kai ta yi amma kuma ba abin a yaba maka bane a ce ka yafe inda a ce kacin masa ne aka ga ka kyale shi to shi ne za a ce eh lalle yafewar ta gaske ce amma abin da ba kai kafi karfinka ne ba yadda za ka yi da shi in ma ka kara taɓo shi zai kara sai ka ce to ka yafe to shi ne Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace falaula kanat qaryatun babu wata alqarya amanat da ta yi imani yayin da azaba ta nufo ta gadangada fana fa'aha imanuha kuma imanin da ta yi ya amfane ta illa kauma yunus sai mutanen annabi yunus su ne waɗanda suka yi imani a lokacin kuma imanin nan ya amfane su lamma amanu kashafna anhum azab al-khizi yayin da suka yi imani sai muka yaye musu azaba ta wulakanci fil hayatid dunya a rayuwarsu ta duniya to shin an yaye musu azabar rayuwar duniya ne kawai banda ta lahira ko hadda ta lahira anan Allah ya ce fil hayatid dunya anan duniya kenan ta tayo a lahira Allah ya kama su amma ayar da take cikin suratu safat wanda muka karanta tana nuna an yaye musu azaban ta duniya da ta lahira an karbi imaninsu domin Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin kaga sun yi imani idan ko mutun yayi imani ubangiji har ya shaida cewa sun yi imani babu shakka wannan imanin zai sa a yaye musu azabar su yaye musu azaba ta lahira don haka mutanen annabi Yunus alaihi salam an yaye musu azaba ta duniya an yaye musu ta lahira saboda imaninsu wannan shi zai nuna maka bambancinsu da fir'auna kaga shi fir'auna kasancewar imaninsa imani ne wanda yake dan jabu sai wannan imanin bai amfane shi ba bai samu ba a yaye masa azabar ba don ya mutu a cikin ruwa kawai Allah cewa ya fal yawma jika bi nika. jikinka kawai za mu fitar shi ma don ya zama aya don ya zama dalilin cewa kafa mutu don banu isra'ila sa iya cewa ba mutuwa kai ba kana can kana bin annabi musa da mutanensa to don ka zama aya za mu cire gangar jikinka mu je huta waje kowa ya ganka ga kanan amma kam ya samu kubuta bai samu wannan kubutar ba an gane ku bai samu wannan kubutar ba sabanin mutanen annabi yunus alaihi salam kasancewar imaninsu na gaskiya ne su sai suka samu kubuta famatta'nahum ilahi sai muka jiyar da su dadi har zuwa wani lokaci ma'ana har lokacin da mutuwa ta zuwa kowane ɗaya daga cikin su yana daga cikin abinda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai hadisi a cikin sahih muslim da annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin abu huraira annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake ba da labari lokacin da ake yana tafiya bayan yana dawowa daga abin da yana tafiya zuwa zuwa hajjinsa ta bankwana a lokacin ya zo wani wadi wani kwazazzabo to a wannan lokacin sai yake tambaya wannan kwazazzabo ne wannan sai mutane suka ce da shi wannan kwazazzabon sunan shi wadil azraq abinda ake kiransa da shi kenan sai yace ka anni anzuru ila musa habitan min as-saniya wa lahu ju'arun ila Allah bit talbiya ce ana nuna mun kamar ga annabi Musa na ina garin shi yana gangarowa da kan wannan dutsen yana karaji ma'ana ya ɗaga miryar shi da talbiya yana ta labbaik Allahumma labbaik kuma da ƙarfi ana ji sannan sai ya zo wani ainihin kwazazzabo na ma ya tambaya ya ce nan fa aka ce da shi wannan saniyatu harsha kenan wani kwazazzabo ne da yake tsakanin hanyar madina zuwa makka kusa da juhufa hanyar da za a bi a tafi sham to shi ne sai a nan ma sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya ce ka'anni an zuru ila yunusa ibn matta ala naqatin hamra a ja'da alaihi jubbatun min suf khutamu naqatihi khulba ya ce sai gashi kamar ana nuna mun yunus ibn matta yana bisa taguwarsa ja wacce take kosasshiya mai cike da nama alaiha jubbatun min suf alaihi jubbatun min yana sanye da alkabba ta sufi ta gashin dabbobi sannan khutamu naqatihi khulba wato linzamin taguwar tasa na ainihin kaba ne malamai suka ce Ta tayo anan Allah maɗaukakin sarki ya suranta wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato yana ganin sanda annabi Musa da annabi Yunus suka yi hajji, an sunanta musu gashi yanzu kamar yadda zaka ga hoton bidiyo haka aka ɗauko masa rayuwar tasu ya gani gashi nan akan abun hawansa ya zo hajji, wanda yana nuna maka dukkan waɗannan annabawa sun je sun yi hajji, kuma Allah ya nuna masa cewa ta nan gurin suka bi gashi nan lokacin da suke kan abun su. wata rana a annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wani bai yahudi ya zo gurin shi kamar yadda abu huraira ya rawaito yana cikin sayul bukhari wani bai yahudi ne a kasuwa yake arada hajarsa yake tallar hajarsa ya kasa kayansa yana talla sai wani ya zo ya masa tayin da shi kuma bai ji daɗi ba ya taya da ɗan kuɗi kaɗan sai bai hudan bai ji daɗi ba sai ya ce la tsafa musa alal bashar na rantse da wanda ya zaɓi musa ya fifita shi akan sauran halitta akan sauran mutane ba farashin kayan kenan ba wani al'ansari mutumin madina musulmi yana gefe a kasuwar da ya ji wannan bai hudu yana wannan rantsuwar yana cewa la wallazi tsafa musa alal bashar sai ya taso a guje ya zo ya gaura ma wannan bai hudan mali ya tsinke shi da mari ya ce a taƙoro wallazi tsafa musa alal bashar wannabi yau bai na azhurina ya ka rika faɗa cewa allah ya fifita musa a kan mutane alhalin manzan allah annabi yana cikinmu bai hudan nan sai ya kawo ƙara gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai to shi ga abin da aka yi masa shin ba ya da zimma shi ba kafirin amana ba ne ba ya da ahad ba ya da alkawari da yarjejeniya na ba za a cuce shi ba annabi ya tambaya me ya faru sai ya gaya masa annabi ya fusata shi ne yake cewa la tufaddiluni ala musa kada ku fifita na akan annabi musa alaihi salam haka nan yake cewa la yaqulu ahadun ana khairun min yunus ibn matta kada wani ya ce ni ne mafi alkhairi sama da yunus dan matta malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan maganar ba yana nufin cewa waɗannan annabawa daidai da shi suke ba babu shakka annabawa Allah ya fifita wasu akan wasu tilkar rusulu faddalla ba'dahum ala ba'd wasu sun fi wasu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine afdalul anbiya'i gaba daya shine mafificin annabawa duka to amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai yadda ba a fifita shi idan har fifitawar za ta jawo ya zama suka ga wani daga cikin annabawa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci kamar akwai tawaya ga shi waɗancan annabawa da aka fifita shi akan su sai ce to kada a sake irin wannan amma in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ai shine yake cewa ana af ana ana ana sayyidu waladi adam wala fakhar ni ne ni ne shugaban ƴaƴan adam gaba daya saboda haka shugaban annabawa ne duka amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tawalu'u baya san irin wannan matukar wannan din zai bayu zuwa ga tauye darajar wani annabi saboda haka annabi yace kada wani ya ce ana khairun min yunus ibn matta musamman ma idan wani ya hararo irin abinda aka yi aka ce ya bar mutanansa a fusace wanda har Allah ya kama shi da wannan laifin wani ya ga cewa to wannan laifin ya rage darajarsa ko kuma wani shi ba annabi ba ya yi ƙafafar cewa ya fi yunus domin shi bai fusata ubangijinsa ba nabi ya ce to kada bawa ya faɗi haka allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa ولو شاء ربك لآمن من Allah maɗaukakin sarki ce walau a rabbuka da ubangijinka ya ga dama la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da waɗanda suke doron ƙasa gaba ɗayansu a tattare da sun yi imani afa anta tukrihun nasi hatta kunu mu'mini ashe yanzu kai zaka tilasta wa mutane ne har sai sun zama mu'mini wato Allah maɗaukakin sarki yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama duk hirsin da kake da shi da kwaɗayi da faɗi tashin da kake ta yi na kaga cewa mutane sun yi imani ba fa za su yi imani ba sai Allah ya so su da imani kada ka matsa matsawa kanka kada ka halaka kanka wajen ka ga cewa mutanen ka su yi imani da Allah ka bakhi'un nafsaka ala la Allah ka bakhi'un nafsaka Allah yakunu zaka kashe kanka ne dan ba su zama mu'minai ba kada wannan kwaɗayin naka ya sa ka wahalar da kanka domin imani da rashin yinsa wannan duk taufiki ne daga ubangiji ubangiji shi ya halittu halitta ya raba su biyu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi da ya halicci halitta ya jimki jimki ya ce ha'ula ilal fala ubali wannan jimkin aljanna za su ba da da na damu ba wa ha'ula ila nari fala ubali wannan kuma za su tafi wuta kuma a duk cikin mutum dubu Allah ya ɗauki ɗaya shi ne ɗan aljanna 999 kuma duk ɗan wuta saboda haka kakka damu don ba su yi imani ba ubangiji ya riga ya ƙaddara wannan a cikin bayansa akwai waɗanda zai toshe musu kafar gashi ya ba su ita sun ƙi amfani da ita to sai ubangiji ya ɗabi'i a kanta tun da sun ƙi amfani da ita sai ya zare musu wannan damar da ya ba su saboda haka sai su yi ta tafiya cikin bankaura da harmaga ga da gido. ba za su yi imani ba ya ce walau sha a rabbuka da ubangijinka ya so la'amana man fil ardi kulluhum jami'a wannan mashi'a ce kauniya qadariya mashi'a iri biyu ce akwai mashi'a kauniya akwai mashi'a shar'iyya mashi'a kauniya qadariya akwai kuma mashi'a shar'iyya akwai abinda ubangiji ya kaddara shi yake son shi yana son abin in ka yi shi zai baka lada wannan mashi'a ce shar'iyya akwai abin da ubangiji ya kaddara shi ya so abin ya auku amma ba tare da ya yarda da abin ba wannan mashi'a ce kadariya to ba a hujja da mashi'a kadariya ga ubangiji kamar yadda kafirai suka yi walau sha Allahu ma walau sha walau ba ba walau sha Allahu ma ashraku ba walau sha Allahu ma abadnahu da ubangiji ya so ba za mu wa abinda muke bautawa ba walau sha Allahu ma ashrakna da ubangiji ya so da ba mu yi shirka ba kaga nan mashi'a kadariya suke hujja da ita ba mashi'a kauniya ba ba a hujja da mashi'a kadariya ubangiji ya so abu to idan abin ya faru kuma ya zama zamana yana daga cikin abin da Allah ya yarda da shi to wannan abin shi ake hujja da shi amma abin da ubangiji baya san shi kamar yadda ce wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tu'minu yardahu lakum ubangiji ba zai taba yarda wa bayansa kafirci ba in kuka yi imani ubangiji zai yarda da imanin ubangiji ba zai yarda da kafirci ba amma zai yarda da imani to za ka yi ƙoƙarin ka tabbatar da a shari'a ne a rayuwarka ba a kadariya ba ba mashi'a ƙadariya ba saboda haka ubangiji yana son abu ya wakana idan ya wakana kuma ya kasance cikin muradin lahi ne to wannan mashi'a ce ƙadariya kauniya idan abin da ya wakana ɗin ya kasance ba cikin muradin lahi ba ne ba abin da Allah yake nufi ba ne wannan mashi'a ce ƙadariya kauniya ba shari'iya ba misali zan yi muku domin matso muku abin kurkusa yadda za ku fahimci bambanci tsakanin mashi'a ƙadariya da mashi'a kauniya Allah maɗaukin sarki ya so imanin sayidina abubakar ya so sayidina abubakar ya yi imani domin imani wani abu ne da yake so ko sayidina abubakar ya yi imani kuma ya karɓi da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan mashi'a ce shar'iyya kuma me kauniya kadariya mashi'a ce shar'iyya saboda imanin naman Allah yana son shi kuma kadariya ce saboda ta kasance domin aka ce kadariya abinda ya wakana din an gane ko kadariya ɗin nan za ta zama Allah yana so za ta zama Allah baya so to amma imanin abubakar abu ne da Allah yake so kuma ya wakana gama shi'a ce shar'iyya sannan kuma kadariya saboda ta wakana an fahimta ko ubangiji ya kaddara wakana kuma ta wakana kamar imanin abu jahal imanin abu jahal ba kafirci ba imanin abu jahal mashi'a ce kau shar'iyya ubangiji yana rasan abu jahal ya yi imani ko baya so yana so amma ya yi imanin bai yi imani ba kaga mashi'a ce shar'iyya gairu kadariya gairu kauniya saboda bai yi imanin ba an fahimta ko imani dangane da abu jahal mashi'a ce shar'iyya ubangiji ya so shi da ya yi imanin amma kuma bai yi ba kaga sai ta zama sai rashin imanin sai zama ba shi a kadariya kafircin abu jahal kafircin abu jahal mashi'a ce wacce ce mashi'a kauniya kadariya shar'iyya ce ba shar'iyya ba ce kofuro abubakar kofuro abubakar mashi'a ce wacce ba shar'iyya ba ba kadariya ba ba shar'iyya ba ce ba kuma kadariya ba saboda haka idan ubangiji ya kaddara wa mutum imani yayi imani to ya zo da mashi'a shar'iyya kuma kadariya idan mutum ya kaddara wa mutum imani a mutum ya so Allah ya so mutum da imani kuma bai yi imanin ba kaga mashi'a ce shar'iyya ba kadariya ba idan mutum yayi kafirci ubangiji ya kaddara yayi kafirci yayi kafirci kaga mashi'a ce kadariya ba shar'iyya ba an gane ko Allah ce walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so lau malamai suna cewa harfin tina'in limtina abubuwa guda biyu da ubangiji ya jera ɗaya bai wakana ba saboda ɗayan ma bai wakana ba a nan imanin mutanen duniya gaba ɗaya bai wakana ba saboda mashi'ar ubangiji ba ta zartu a nan ba an gane ko limtina'i mashi'atillah lam yu'min man fil ardi kulluhum jami'a saboda ubangiji bai so hakan ba da ya so hakan da ya kasance walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida da ubangiji ya so da ya sanya mutane duk su zama akan addini guda daya amma wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ubangiji ya so da duk mutane sai su zama dinga bin addini ɗaya to amma ba haka yaso ba ba za su bushe ba suna sassaɓawa. sai waɗanda ubangiji ya ji kai su zai nuna musu tafarki wali zalika khalaqahum kuma bisa ga haka ubangiji ya halicce su ya halicce waɗanda ya ce yan wuta ne waɗanda yan aljanna ne wa tammat kalimatu rabbika kalmar ka ta riga ta cika na cewa sai ya cika jahannama da mutane da aljanu gaba daya <coughs> saboda haka ubangiji ya riga ya ya abin nan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa i'malu fa kullum muyassarun lima kuli kala. ku yi aiki kowane ne domin sahabban annabi sallallahu sun samu shuba suka ce to ya rasulullah idan ubangiji ya riga ya rubuta ko dan aljanna ya rubuta dan wuta dan me zamu ci gaba da aiki dan kowa sai ya zauna in dan wutan ne dan wuta ne dan aljanna dan aljanna ne me yasa falimal amalu ya rasulullah lalla? sallallahu alaihi wasallam ce eh, amalu ku yi aiki fa kullum muyassarun lima kuli kala. kowane ne za a hore masa irin aikin da aka halicce shi saboda shi wato in Allah ya halicce ka saboda aikin aljanna sai ya hore maka aikin aljanna sai ka ganka duk inda ake aiki in aljanna kana ciki in kuma ubangiji Allah ya yi dan wuta ne sai ya hore masa aikin yan wuta saboda ka kuje ku yi aiki kai yanzu dan menene zaka yanke hukunci cewa kai dan wuta ne ka yi aiki dan me ba za ka yanke hukuncin cewa kai dan aljanna bane ka yi aikin saboda ka ba a hujja da kaddara mutane sukan yi hujja da kaddara don san zuciya kawai amma abin da ya shafi maslaha sa ai baya hujja da kaddara duk wanda ya shiga kasuwa aka zalunce shi baya hujja da kaddara kawai ce ai kaddara ce ba komai a'a sai ka ji shi yana gunaguni yana mita ai an cuce ni da ya cuce ni an mun fa wannan ba zai yi hujja da kaddara ba anan saboda maslaha sa ce wasu suna aikata sabo in an ce su daina sai su ce in Allah ya yi za mu daina za mu daina sai ya maka hujja da kaddara wai ubangiji ne ya so shi da haka in ya so shi ba zai zai daina sai ya daina amma da zaka tsinke shi da mari in yayi magana ka ce kaddara ce ubangiji ne ya kaddara umare ka wallahi ba zai yadda ba ba zai yadda ba ya ce to ni ma bara in tsinke ka da marin Allah ne ya kaddara kaga abin da ya shafi sa ba zai yi hujja da kaddara ba amma abin da ya shafi addini sai ya hujja da kaddara wa a hujja da kaddara akan abin da ya shi, abin da ake so ka yi fafutuka ka riƙe mashi'a shar'iyya ba mashi'a kadariya ba Allah ce walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da ubangijin ka yaso da waɗanda suke doron ƙasa gaba ɗaya sun yi imani to amma abin ba a hannunka yake ba ubangiji ba haka ya so ba ya so ya samar da ɗan wuta ya so ya samar da ɗan aljanna walau sha Allahu ma ashraku da ubangiji ya so da basu yi shirka ba walau shi'na la ataina kullu nafsin hudaha da mun ga dama kowace rai da mun ba ta shiryarta walau sha Allahu la jama'ahum ala al-huda da ubangiji ya so da ya tara mutane gaba daya akan shirya duba Allah ya ce la amana man fil ardi kulluhum jami'a man din nan tana nuna tana nufin umumi duk sanda man ta zo tana nufin kowa da kowa zai shiga ciki in ba an yi togaciya ba Allah ce man fil ardi kaga duk wanda suke doron ƙasa sun shiga sai kuma Allah ya akka da umumin nan da cewa kulluhum don kakka ɗauka al'umumul urfi ne ba wai ana nufin umumi ɗin ba sai Allah ya kawo kullu don a cire maka wannan ihtimalin sannan kuma sai Allah ya ce jami'a mai ake nufi da jami'a kullu ta isa ba wato da Allah ya so duk waɗanda suke duniya a lokaci guda majmu'una gaba ɗaya sai zo su yi saranda ba ma wai ɗaya bayan ɗaya ba an gane ko jami'a ɗin tana nufin a dunkule gaba ɗaya sai ka ga ko'ina kawai musuluncin ake yi in allah ya ga dama sai ya yi haka a waye gari ka ji ko'ina a duniya kawai kowa musulmi ne ƙudurar ubangiji ta kai ta yi haka amma ubangiji ya sanya duniya darul liftila ne gida ne na jarrabawa don a gane ayyukum ahsanu amala waye zai fi kyautata aikinsa don haka sai ba a hukunta ku yi imani gaba ɗaya ba illa iyaka dai an sha ta layi guda biyu ga layin da za ka biya kai ka aljanna ga wannan layin kuma in ka bi shi zai kai ka har jahannama to idan mutum ya kama layin aljanna babu shakka zai samu aljanna wanda kuma ya kama layin jahannama babu yadda za ka yi da shi sai ya shi ya fada cikin jahannama ba yadda za ka yi da shi domin layin ta ya kama shi yasa ya ce afa anta tukrihu nasa ashe kai za ka tilasta mutane hatta ya kunu mu'minina har sai sun zama muminai annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya tilasta kowa ba abinda Allah ya dora masa in alayka illa albalag kai dai ka isar da sako lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tilasta musu bane ba mai ainihin matsa musu bane sai sun yi imani imani wannan yin sa hidaya ta tawfiki wannan a wajen ubangiji take innaka la tahdi man ahbabta Allah yahdi man yasha' ba ka iya ainihin shiryar da wanda kake so ubangiji shi yake shiryar da wanda ya ga dama inda a ce yadda kake so ne kowa ya imani to amma abin ba a hannunka yake ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama bai mallaki hidaya ta taufiki ba ya mallaki hidaya ta bayani ya mallaki hidaya ta ainihin da'awa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici shiryar wadda Allah yake nufi a wannan ayar shine bayani ka gaya wa mutane gaskiya ka gaya musu ga abin da Allah yake so ga wanda baya so wannan ka mallaki wannan kuma aiki ne na kowane annabi wali kulle qaumin hat kowace al'umma Allah ya aika mata mai shiryar da ita irin wannan shiryar ta bayani amma shiriya ta tawfiki ba a hannunka take ba wannan tana hannun Allah shi kadai innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ubangiji shine wanda yake shiryar da wanda ya so in ubangiji ya so ya fitini mutane ba yadda zaka yi wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a wanda Allah ya nufi ya fitine shi to babu kuma abinda zaka mallakan masa a gurin Allah in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhil wanda duk ubangiji ya batar da shi babu wanda ya isa ya shiryar da shi in duk yadda zaka nuna kwadayinka na su shirya ba za su shirya ba wannan aya in ka kula yabo Allah yake yi wa annabinsa ba zarginsa yake yi ba yana nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da tsabar kwadayin alkhairi yana tsabar kwadayin alkhairi ga mutanansa don haka kamar ya kashe kansa akan ya ga cewa sun yi imani fa Allah ya ce sassauta wa kansa abin ba a hannunsa yake ba ya ce wa ma kana li nafsin an tu'mina kana li an tu'mina ويجعل الرجز على الذين لا يعقلون الله مدaukakin sarki ya gaya masa ƙa'idar ta gaba ɗaya, ta bai ɗaya wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah ba ta bayuwa ga wata rai ta yi imani sai da izinin Allah wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la ya'qilun kuma ubangiji yakan sanya datti da ƙazanta na bata akan waɗanda suke la ya'qiluna ba sa hankalta ashe kaga abun du gaba daya aiki ne da hankali wanda ya aiki da kwanyarsa da damarsa da Allah ya bashi to sai ya gane shirya wanda bai yi aiki da kwakwalwarsa ba ya watsar da wannan damar da Allah ya bashi ne ya yi tunani sai ya ta zama a cikin bata ashe ubangiji ba ya toshe musu hanyar bata din ba ba ya toshe musu hanyar shirya din ba kada a zaci cewa ubangiji ne ya shiga gabansu ya hana su su shirya ya toshe musu hanyar shirya a'a ya musu guzurin abin da za su yi amfani da shi su shirya shi ne hankali amma sai ba su yi amfani da hankalin ba to sai ubangiji ya sanya musu datti a kansu saboda sun yi watsar da hankalin ya ce wa ya ji alun rissa alalazina la ya akilu ubangiji ya sanya datti na bata da kangarewa akan waɗannan da ba sa aiki da hankalinsu shi yasa a lahira ai suke da na sani qalu law kunna nasma'u na na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir da mun tsaya mun saurara mun tsaya mun yi aiki da hankalinmu da ba mu zama cikin yan wuta ba fa atarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir a lokacin suke ikrari da zanubin su me amfani ikrarin suhqan li ashabis sa'ir yan wuta sun yi nesa da albarka sun yi nesa da rahama ta ubangiji tur da yan wuta saboda haka ubangiji a cikin wannan aya ta karshe yake nuna mana cewa toshe hanyar su suka fara toshewa kansu hanya domin Allah ya ba su guzurin hankali ba su yi aiki da shi ba Allah ya nuna musu hujjojinsa karara amma ba su ɗauke su a bakin komai ba Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya da taɓewa ya ba mu ikon kauce mata wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in